والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا أبو فردوس أنا أبو فردوس يا شيخ alƙawul lazi yan bagi tambihu ilai magana da ya kamata a faɗakar da mutane a gare shi huwa annan fisalahu an majalisin shaykhi al-hasan al-basri shine lalle rabuwansa daga majalisin malaminsa al-hasan al-basri huwa li eh, majalisin hasan al-basri huwa li'annahu ahdatha amran aw ra'ayan jadidan wato abin da yasa ya rabu da majalisin ya bar shi saboda ya faru ya farar da wani al'amari ko wani ra'ayi sabo mukhalifan lima alaihin na wanda ya saba ma abin da sauran jama'a suke kan shi wa fisaluhum wa izharuhum ra'ayan jadila wato rabuwansu wato warewansa da kuma bayyanarwansa ga ra'ayi sabo dalilun ala annahum qad yatazalu amran umma dalilin ya kan cewa lallai wato shi ko lallai su sun nisanci al'amarin al'umma na'am wastahaqqu ismal mu'tazila sun cancanci sunan wa sunan saboda wannan ware wanda suka yi wa kullu man ra'ahum ra'a annahum infasalu min majalisihim na'am duk wanda ya gansu zai ga cewa lalle sun rabu da wannan majalisi nasu allazi kanu suna ilayhi wanda suka zama to suna zama a gare shi da sun rabu da shi yanzu wa kuma suna fa'idatuwa a gare shi na'am wa fi nas وفي ذلك الحين الناس لا بد أن يبحثوا عن ثواب امتثاله أشو أن لوكشي الناس لا an أن يبحثوا su mutane ba makawa sai sun yi bincike an zama ga yin bisani ne game da sababin rabuwansu da wajen shi an ga da wani ɗalibin malam wani ne da yana zama a majalisi amma yanzu ya rabu da wajen mai dalilin rabuwan dole sai mutane sun yi bincike ko ba ka bane mutane ba su yi shiru ba da sun san dama wani dama ya saba zama a wajen na'am an an sabon infisalin wadda kazi majalisan Aka. eh wato za su yi tambaya game da sababin warewan da kuma a rike wani majalisi daban wani na izi kwan a lokacin nan sai a ce innahum qad ibtada'u amma eh. ta'adu ta'adu an majalis shaykh sai a ce lalle su sun lisanci majalisin malamin su wa fara ko kuma sun rabu da malamin لأنهم أحدثوا أم أمورا جديدا ومين دليل ربوز ده مالهم saboda sun farar da wani al'amari sabo wanda ya wajabtar da mai rabuwa da malamin فالانفصال المكاني متأثر في هذا الأمر تقربوها نوجه يلا الكاسير يتشمون الأمر كما ترى كما يدك غني فترة بابا كفتك فأبان شيء أبن دا ainihin abin Ahmad Amin ya faɗa ya ce wai rabuwa na ainihin makan bai da tasiri to ai ganin cewa ɗalibi ya tashi daga nan wajen ya koma nan zai kawo tambaya ko zai motsar da mutane me yasa da kullum ga inda yake zama yanzu ya tashi ya koma wani waje daban kaga anan wajen sai ya yi bayani cewa a'a ai yanzu ya kirkiro wani sabon aƙida ne da wani sabon ra'ayi wanda wannan shi ne dalilin da ya sanya ya rabu da ainihin malamin sa ya koma can wani majalisi daban na'am wa hunaka ra'ayun rabi akwai wani ra'ayi na hudu kuma a'adamu zalik wanda yake ra'ayi ya fi daɗewa fiye da wannan da zina nan ya shi yashtariku fi hadhihi da jamal su mu'tazila su ne wa'anda ba su yi ishtiraki ba ba su yi tarayya ba a yakin jamal a gane ku wa'annan da ba su ga yakin jamal ba wai su ake kira mu'tazila ولم يشتهوا yi في موقع su يشيروا سيوفهم Ba su ainihin تكو takobinsa ba a cikin بالضبا a واجي أنا yakin da aka yi na sittin wato su ba su zara takobinsu wajen yaki ba yakin da aka yi tsakanin wa kenan tsakanin ali bin abi talib radiyallahu anhu da muawiya dan abi sufyan wa haula itazalu an ali radiyallahu anhu wa'annan sun nisanci ali bin abi talib radiyallahu anhu wa mtana'u an muharabati shi yakin aisha shine na jamal jamal wannan sufin ne ya fi sufin na muawiya ne da abin na'am wa haula ta zalu an ali